بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الغاشية أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin surar tunatarwa akan lahira da abin da yake دا na lada da ukuba da duba zuwa ga hujjojin da suke tabbatar da ikon Allah. Tafsiri Hal ataka hadithul ghashiya Ya kai wannan manzo, shin labarin tashin alkiyama ya zo maka wadda take lullube mutane da tashin hankalinta? Wujuhun yawma izin khashi'a Mutane a ranar alkiyama ko dai ‘yan wuta ko kuma ‘yan aljanna, fuskokin ‘yan wuta za su kasance a cikin ƙasƙanci. عاملة nasiba. a gajiye a wahale cikin sarƙoƙin da ake jansu da su da sasaren da aka ɗaure su da su. Tasla naran hamiya Waɗannan fuskoki za su shiga wata wuta mai zafi za su sha fama da zafinta. Tusqa min ainin aniya kuma ana shayar da su da wani idon ruwa mai tsananin zafi. Laisa lahum ta'amun illa min Ba su da wani abincin da suke ci sai mafi munin abinci mafi ɗoyi daga wani tsiro da ake kiransa shibrik wanda idan ya bushe sai ya zama guba. La yusminu wa la يغني min ju'a. mai cinsa baya ƙiba kuma baya kawar masa da yunwar da yake ji wujuhu na'ima amma fuskokin 'yan aljanna a wannan rana suna cikin ni'ima da walwala da farin ciki saboda abin da suka gamu da shi na ni'ima lisa'yiha waɗannan fuskoki sun yarda da ayyukan da suka aikata a duniya domin sun samu ladar ayyukansu a ajiye an ninninka musu shi في جنة عالية Suna cikin aljanna mai daraja a wani wuri maɗaukaki. La tasma'u fiha laghiya Ba za ka taɓa jin maganar banza ko yasashen zance a cikin gidan aljanna ba, ballanta na ka ji kalmar da Allah ya haramta. Fiha ainun jariya a cikin wannan aljannar akwai idanuwan ruwa da suke ɓuɓɓugowa suna sarrafa su yadda suka ga dama fiha sururun marfu'a kuma a cikinta akwai gadaje maɗaukaka wa akwabun mawdu'a da kofuna a zube an shirya su don su sha da su. Wane mariƙu masfufa A cikinta akwai matasai, wato filo, an jera su wasu a gefen wasu. Wazarabiyyu mabthutha kuma a cikinta akwai shimfiɗu masu yawa waɗanda aka shimfiɗa a nan da can yayin da Allah ya ambaci bambancin halin 'yan wuta da 'yan aljanna a lahira sai ya janyo hankalin kafirai zuwa ga abin da zai nuna musu ikon Allah mahalicci da kyawun halittarsa domin hakan ya zama dalilin da za su yi imani su shiga aljanna su zamo daga cikin masu rabauta Allah ya ce افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت shin ba za su yi wa raƙumma kallo na lura da irin halittar da Allah ya masu kuma ya hore su ga 'yan adam ba wa ila sama'i kaifa rufi'at kuma su kalli sama ta yaya Allah ya ɗaga ta ta zama rufi a samansu wadda aka kiyaye baya faɗowa a kansu وإلى الجبال كيف نصبت kuma su kalli duwatsu ta yaya Allah ya kafa su ya rike ƙasa da su don kada ta motsa da mutane. Wa ilal ardi kayfa sutihat kuma su kalli ƙasa ta yaya Allah ya shimfiɗa ta kuma ya sanya ta ta dace da zaman mutane a doranta yayin da Allah ya ja su zuwa abubuwan da za su nuna musu ikon Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya nusar da manzonsa ya ce فذكر إنما أنت مذكر يا كي wannan manzo ka yi wa'azi ga waɗannan ka tsoratar da su azabar Allah domin kai mai gargaɗi ne kawai babu abin da ake nema a wurinka sai yi musu wa'azi amma datar da su ga yin imani to wannan yana hannun Allah shi kadai lasta alaihim bi musaitir kuma ba a ɗora ka a kansu ba ballantana ka tilasta masu karɓar imani إلا من تولى وكفر أما وند يباد بايا قبل إيماني يكافر شيء ألا دمزنسا فيعذبه الله العذاب الأكبر sai Allah ya azabta shi a ranar alkiyama azaba mai girma ita ce ya shigar da shi wutar jahannama yana mai dawama a cikinta. inna ilaina iya bahum. haƙiƙa zuwa gare mu mu kaɗai makomarsu take bayan mutuwarsu. Summa inna alaina hisabahum Sannan zuwa gare mu ne kaɗai hisabin ayyukansu yake, ba naka ba ne, ba na waninka ba ne.